cikin wannan yammaci domin na samu matar aure. Ke yarinya, ‘yan mata, me sunanki? Kwantar da hankali, kwantar da hankali. Suna na baraka. Barkono! Da gida man gul. Yau na samu matar aure. Tsuntsu a sama gashashe. Na samu matar aure barkono. Allah ka tafi gida. Gida? Wani gida kuma? Barkono wani gida? Mata har masarautarka cikin ka. Wani gida kuma? Ke baki san gidan auren mace shine gidanta ba? Ba gidan iyayenta ba? Barkono, a min da ita a hankali, a fa hankali fa, kar wani abu ya same ta, kar wani abu ya samu barakas. baraka baraka ina son ki fa wallahi son ki nake yi kin ga Kisa kiran ki mana Kisa a ranki kin samu miji miji kuma na aure wallahi ina son ki so fa tsakanina da Allah nake miki ba zan cutar da ke ba zan riƙe ki tsakanina da Allah ina so mu zama masoya ne irin na ma'abota masoya kinga kinga haba mai gida mankul kan wannan kucakacce kake bata lokaci haba mai gida kawai wannan yarin ke ka sharo manta mu ma ka ba mu mu kamar yadda aka saba A kan matata iyalina matata ta sunna baraka kake furta irin wannan munanan mayagun kalmomin za ka san cewa ka furta mugayen baƙaƙen maganganu a kan iyalina ta sunna bai dace ka ci gaba da rayuwa a cikin doron ƙasa ba za ka fuskanci barzau barkono ya kamata ya fuskanci barzau <laughs> wannan shi ne sakamakon duk wanda ke zai sha mai waɗansu da gyara da da za ka dawo duniya ka ƙara furta irin wannan mugayen kalaman akan mata ta baraka mata ta ta sunna wallahi da na ƙara kashe ka fulani sun raba daga yau ina tabbatar muku suna so kuma ku duk wanda ya ƙara wani mummunan kalami ko furici mara tsafta mara ladabi akan mata ta ta sunna baraka shi ma zai bakunci lahira kamar yadda wancan ya fuskanta tsakanina da ku cancanta ya yi ku girmama ta ba kawai ku kira ta baraka da tsau ba ya kamata ku girmama ta ku ce mata barakas saboda a matsayinta na matar mai gidanku saboda haka daga yau barkono za ka yi shirin ɗaura mana aure kai ne za ka zama wakili na a matsayin ubana wanda za ka karɓa min auren baraka an gama mangul tuku mangul daga yau kai ne za ka zama waliyinta kai ne za ka bani auren baraka a matsayinta na matata kai ne ubana a matsayin ubana kake ni ne yau zan girmama ka ba kai ne za ka girmama ni ba an gama mangul baraka nawa ne sadakin shi? nawa zan biya sadakin shi? ki yanke mun sadakin shi biya domin mu yi auren mu tsaftataccen aure don mu masu addini ne ya kamata mu ka'idan addini haba mana mangul wannan wani irin magana kake ga ya wannan wani irin cin amana ne eh shekara nawa muna soyayya da kai sai yau don tsabar cin mutunci da cin amana ka ce za ka auri waccan kucakar barakan ita ce kucakar bara in gaya gaya miki aka yi ni da ke soyayya muke yi to bara in gaya miki in kin ɗauka ni soyayya muke yi da ke to ki sauke ragi na baki kuma yau ragi ki ya ƙare ragi ki ya ƙare an gaya miki ɗan iska ne ni da zan auri 'yar iska to bari gaya miki ni ba ɗan iska bane, ne don haka ba zan auri ɗan iska ba masu mutunci zan aura irin su baraka kuma ina so ki sani ka shaidi da zan miki na ƙarshe duk wani tsalla-tsalla da ke yi duk wani ƙananan maganganu da kike nufin ki ki kawo min katsalandan akan aure na da baraka so wallahi idan kika kuskura kika ce za ki kawo min katsalandan tsakanin aure na da baraka kin ga wannan kin san me wannan asif sunan shi asif zan bude watsa miki a ido mai da ke tsohuwa ka mai da ni tsohuwa to ai tun ranar da ka fara kwanciya da ni ka mai da ni tsohuwa ka gane ina da aure ne za ka yi to ka je ka yi auren zan tafi ubarka in je auren ne ka je ka yi shi kuma ka jirayi abin da zai a ji kwashin tsayar ki gaskiya oga bai kamata kana mana haka ba na harka da marasa mutunci ni da masu mutunci nake yi irin su baraka ba na harka da irin ku gayyatsiya irin su baka fushi Ya na ga kin tsaya me ke faruwa? Lallai mutumin nan ku bai san ni bane. Bai san ko ni wace ce bace. Wallahi sai na nuna mishi ni cikakkiyar yar tasha ce. Yana zaune da mace bai san sharrin mata ba wallahi ko shedan yana tsoron sharrin mabarantana shi kin san kuwa ma ni me zan mishi a sai kin faɗa yan hmm. sanda san je in kira mai sannan kuma zan sanar da 'yan sanda shirin da yake yi a kan wannan nutsatsiyar yarinyar don ba zan taɓa bari ya kangaran musu da yarinya kin yi daidai tali motion wai har ni yake ce wa kwashi tsiyata gara ya je ya ƙara rayuwar shi a can gidan kaso wai har yana ce min shi ba zai iya auren yar iska ba bayan kuma shi ya lalata ni har yana faɗan ba zai iya auren yar iska ba wai mungul ne yake faɗan haka shi ba zai auri yar iska ba hmm. zai ga tsiya da sa. ina so ka yi min wani alkawari alkawari da ke so ka ɗauka min na gaskiya zan miki alkawari ina so ka daina kashe mutane ka daina kashe mutum kisa kuma da gangan wallahi tallahi laifi ne mafi muni da girma a cikin addinin musulunci kaga ya kamata ka daina aikatawa kaji zan miki alƙawari alƙawari kuma na gaskiya amma ina so ki dan ɗaga min kafa in cimma muradi na saboda ina da wani muradi akan wani mahaukacin inspector wanda ya wargaza mara kayan sinadaran mu ina so in ɗau fansa in kashe shi shi kaɗai dan nake so in kashe shi idan na kashe shi baraka zan dawo gare ki miki alƙawari alƙawari kuma na gaskiya mai ahalari ya ce shin yaushe za ka bar aikata sabo yana da kyau ka bar aikata sabo a daidai lokacin da kake jin daɗin aikata shi to a daidai wannan lokacin ya kamata mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah mai ahalari kuma wani ne mai ahalari a ina kuma yake mai ahalari wani babban malami ne wanda duniya da mutanen cikinta suke girmama shi Hakika wannan mutumin yana so na sannan na lura son da yake min har cikin zuciyar shi akwai alamun yana min so mai cike da gaskiya domin a kaina ya harba yaronsa ya kashe shi har lahira sa'annan a sanadiyata ya rabu da budurwarsa ta limonshin gaskiya na gamsu da irin wannan so da yake mu sai dai kuma kash ɗan fashe ne to ta yaya zan auri ɗan fashe to amma ya kamata in yi ƙoƙarin karkato da hankalinsa daga aikata saƙo ko zai tuba ya kamata in je in samu mangwal Uban tsaro! yau fa dajin nan na ga hayaki na tashi ko baka hango ba na hango tun ɗazu ga to ya kamata a ce an je an musu wani kuruntu don ba barin su wannan gaskiya ne ga shi na gani mangul ah ni ne mangul bismillah Allah baraka ke ce haka Mangul, ina so mu yi wata magana da kai. Baraka, faɗi ina jin ki. Mangul ina buƙatar a samo min sallaya. Wato ga duma kenan. Sannan ina buƙatar hijabi, ina buƙatar carbi, saboda ina so in rama ga baki ɗaya sallolin da suke kaina. In zan iya tunawa tun da aka kawo wannan dajin, ban yi ibada ba fa. Kaga kuwa babu yadda za a yi rayuwa ta yi mun ba tare da ibada ba. baraka kin samu iya abin da kawai kike so kenan shikenan daga wannan ba wasu baraka kin samu uban tsaro ka ji abin da duk ta lissafa a gabanka ko a je a nemo mata da hijabi da da duma sallah da carbi ko satu a abin da satuwa a je a nemo mata an gama buga amma fa da kafa yau fa na tuna na ganki kina wani fara'a kina wani murmushi kin saki ranki da ni kawai sabanin baya kin wani takure kina wani ɓata rai kina wani jin tsoro kamar kin haɗu da wani mugu <laughs> mongol kenan to ba dole in sake rai ba rayuwar nan na cikin dajin nan na ga dole sai an yi ta kaga garan sake rai sai a yi ta kawai da kyau kin yi daidai kin yi daidai baraka yanzu hankali ya zan ci kare na ba babbaka yanzu hankali na ya kwanta Fulani sanni sanni ‘yar Fulani baiwar Allah ga Fulani za ta tallatallan fura da nono take. ‘Yar Fulani. sannu madalla yar fulani sannu Barka da hutawa. Baraka, kin kammala? Ba kammalawa ake cewa cewa ake kin idar? Cewa ake kin idar ba kammalawa ake idarwa ake baraka kin idar? Ko kai fa kuma don Allah don annabi ina so da gani duk lokacin da zan yi sallah mu rinka yi tare sabida kaga shi ibada yana da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam babu yadda za a ce mutum ya zauna baya ibada kaga shi sallan nan wallahi ba a taɓa yafewa mutum wanda ko da cuta ne yake damun ka an ce fa sai kai Allah baya taba yafa sallah saboda haka ina so da Allah dan annabi da ne kan sallah gaba ɗaya a lokacin sallah idan ne karaka na miki alƙawari daga yau kullum kullum zan dinga yin sallah ashirin ma zan dinga yi so ashirin kullum sai na yi sallah so ashirin ashirin kullum ai ba so ashirin ake yin sallah kaga shi sallah ana yin ta ne so biyar a rana kullum kaga da asuba wato ina nufin sallan asuba raka a biyu ake yi sannan Allah ya kai mu wato da rana kenan ana yin sallah a hudu sannan akwai yamma wato la'asar shi kuma shi ma ana yin sa ne a hudu sannan mangariba wato wanda ake yin shi da maraice kenan ne ake yin salka a uku sai kuma isha wanda ake yi na ƙarshe shi ma ana yin sa ne a hudu sa'annan ana yin shafa'i da wuce daga yau kullum sai na miki wannan sallolin kullum sai kin same ni me yin waɗannan sallolin kullum zan danga yi na miki alƙawari sallah ai wa kai ne saboda Allah bai halicce mu ba face don mu bauta masa haka ne na yadda baraka na yadda da wannan maganganun naki kuma kullum za ki same ni mu yi waɗannan tsanani tare da ni da yara horo daga yau kullum kullum za mu dinga yin abin da baraka tun sallah uban eh, tsaro kullum za mu dinga yin sallah kullum za mu dinga yin sallah a nan gurin kullum ba sallah ta sallah ba karatu yar ka manta fa tun ina yaro nake tare da kai ko aji ɗaya na makaranta annoban taɓa zuwa ba da me zan bauta wa wasu ce maka aka yi ana yin karatu kafin a yi sallah tambaye ta kai ga ta nan kusa da kai karatu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ku sanni kafin nan ku bautata ne sabida haka ya zama dole sai ka iya karatu kafin nan ka yi sallah don haka in za ku yarda zan rinka koya muku karatun da ake yi lokacin sallah har ma da yadda ake yi a sallah baraka na yi da gobe fara koya mana karatu za mu dinga yin sallah Doro, daga yau za ka yi karatu baraka za ta koya mana karatu za mu yi karatu da ni da kai uban tsaro za ka yi karatu kai ma za ka yi karatu za mu yi sallah tsirewa hukuma da kake sannan kuma ina fasa wannan waɗanda suke koya maka ba ina ka buro dabarar kamar gudu to ina so ka sani da ce ni inspector danja ba na zo ne domin in kama na har in kai ka station sannan daga station a yi tunanin kai ka kotu sannan daga kotu ka tafi gidan yari sannan daga gidan yari ka yi tunanin fito ba abin da ya kawo ni na zo ne nan domin ɗanɗana maka raɗaɗin mutuwa kamar yadda ka yi wa budurwa ta zara saboda haka yau ina so ka sani da cewa baka da wata ta cewa baka da mafita baka da matsera inspector akan me kake bibiya ta kake bibiya ta cikin masarauta ta bayan irin wargaza mana sinadaranmu da kai amma duk bai ishe ka ba sai ka biyo ni har masarauta ta akan me inspector dan me gun ni ne gun baraka baraka wannan lamari ba abun wasa ba ke mu abuciya addini da ke koya mana addini kawo eh? To ai amma wasa nake A Azra'ila ce ba. Lallai wannan inspector ya razana na a mafarki. Ni kuma sai na razana ka a zahirance. a zahirance zan razana ka ba a mafarki ba inspector danja dama dalilin da ya sa muka kira ka domin mu gaya maka gaskiyan abin da muka gani yana faruwa da idonmu mun hauro daga ƙauyenmu za mu shigo gari kawai sai muka ga wasu mutane sun kama wata yarinya tana ibar ruwa a bakin rafi sun shige can cikin jeji da ita da muka ga sun tafi ita shine muka ce to gaskiya mu za mu zo mu samu hukuma mu sanar da su abin da muka ga yana faruwa don gaskiya mutum na zai iya cutar da ita don azalimi ne shi kika ci gangaren rafi tabbas wannan ƙasa tamu za ta yi alfahari da ku haka muke buƙatar kowane ɗan ƙasa ya kasance mun gode kuma ina son tabbatar muku da cewa kuma 'yan sanda ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba a yanzu yin bincike domin gano wannan azzalumi saboda haka mun gode sosai sannan kuma ko ƙara ganin wani abu da zai cutar da ƙasa irin wannan sai ku gaggawa sanarwa da hukuma shi kenan ba so ka lafiya mun gode wannan shine ungurumin dajin da nake baku labari a ofis ina so ku sani da cewa wannan daji ya cike da hatsari saboda a cikin wannan daji ne wannan kasun gurmun dan ta'adda yake wato mangur ina so ku sani da cewa mangul mutum ne mai matukar hatsari rahoto ya zo mana da cewa sun yi aron gama da wata yarinya a yanzu haka suna nan suna gana mata azaba cikin wannan daji to ku sa a da cewa za mu shiga wannan daji ne domin mu ceto ran wannan baiwa Allah saboda haka kowa ya taka tsantsa saboda mutum ne mai matukar hatsari mangun ba tare da bata lokaci ba mu hanya Mama Ina ni memutuskan. Ya Allah, aku sangat rasa sungguh bapak pengobongan seru. Ani! Bangun! <laughs> inspector na san da wannan rana ina tsamayin wannan rana tun da ta motion ta yi irin wannan mummunan fitan na san da zuwanka na san da zuwanka inspector inspector na ina jiran ka yau gashi ka shigo cikin wannan masarauta ta tun da kawar gaza mana kayan sinadaran mu kawar gaza mana kayan sinadaran mu inspector mun hayyaka zara mun hallaka zara yau za ka bi zara inspector za ka bi zara eh 나가! 오만 싸워! 이거 제가 tukunna uban tsaro marubu muru ku tabbata kun halaka shi ku tabbata kun kashe shi an gama mai gidan mu ina tabbatar muku kafin ku halaka shi ku tabbata kun rima mashi kun rima mashi da ka cika wata mu gidan mu Nigeria.